jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh nan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi na cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bannan za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin afirka a yau akwai shirin nan na ra'ayin masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na mata a cikin al'umma za mu karkari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a uku ga watan Nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaƙi da ƙasar masar a rana irin ta yau sojojin isra'ila suka shiga garin khan yunus inda suka kashe sojojin ƙasar masar 25 da suke cikin garin sannan kuma suka fada cikin babban asibitin garin suka kashe dukkanin marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda suke cikin asibitin bayan haka kuma sun tayar da bama-bamai a wata maɓoyar da mutane da suke garin khan yunus suka shiga domin tsira da rayukansu inda suka kashe mata da ƙananan yara da kuma tsaffi jimillan mutanen da yahudawa suka kashe a garin khan yunus a lokacin sun kai mutane 275 da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru hamsin da sa gabata a rana irin ta yau Hajji mirza abdul hassan shahrani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran ya rasu yana da shekara 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan yana ɗan shekara 26 a duniya ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa daga cikin malamai da ya karatu a wajensu akwai sayyid abu turab hansari bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta a gidansa da ke birnin tehran kuma ya shiga da koyarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilimomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littattafai da dama daga harshen larabci zuwa farisanci kamar yadda kuma ya tarjama wasu daga farisanci zuwa harshen larabci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 To da farko ga muhimman kanin su. hukumar lafiya ta duniya ta ce isra'ila ta kai hare-hare a kan asibitoci a yankin zirin gaza su 218 shugabar isi na kasar iran ya ce amurka ce tushen dukkanin laifukan yaƙi kan al'ummar gaza musulman kasar amurka sun sha alwashin cewa za su sake zaben joe biden ba a zaɓuka masu zuwa kasar tunzu kuma ga labaran da ke dake darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ya bayyana cewa hukumar ta samu rahotanni akan har-haren da isra'ila take kaddamarwa akan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya inda ce isra'ila ta kaddamar da har-hare akan asibitoci da kiwon lafiya so 218 a yankin tsirin gaza tedros adhanom ya tabbatar da hakan ne a taron manema labarai wanda ya gabatar a birnin geneva inda ya bayyana cewa ya zuwa yanzu hukumar lafiya ta duniya ta samu rahotanni da suke tabbatar da kai hare-hare so 237 akan cibiyoyin kiwon lafiya a ciki har da 218 a yankunan falasdinawa da isra'ila take kai hare-hare a yankin zirin gaza ya yi la'akari da cewa harin da ake kaiwa akan cibiyoyin kiwon lafiya ya saba wa dukkanin dokoki na jin kai na ƙasa da ƙasa tedros ya ƙara cewa tun daga ranar 7 ga watan oktoba an umarci asibitoci 23 a yankin zirin gaza a arewacin gazan da su kwashe dukkanin majinyata da suke cikin asibitocin duk da cewa tilas ne a kwashe su a cikin irin wannan yanayi wanda marasa lafiyan suke fuskantar barazana ta rayuwarsu ya kuma bayanin cewa irin waɗannan ayyuka na hare-hare da isra'ila take kaddamarwa yankin zirin gaza ya haifar da jefa yara da jarirai a cikin hatsari mai tsanani sannan kuma ya bayyana cewa dole ne a kiyaye dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa musamman abin da ya shafi kiwon lafiya da kuma kare rayuka masu gudanar da ayyuka a bangaren kiwon lafiya shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce amurka ce gishikin dukkanin laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa yankin zirin gaza ko masu kare haƙƙin bil'adama suna karya kan abin da yake faruwa yankin zirin gaza da ya tabbatar da cewa kirarin su ko da awarsu ta kare hakkin ɗan adam ba gaskiya ba ne rais ya kara da cewa a cikin wata hira da ya da manema labarai a birnin sanandaj a yau duniya tana ganin irin laifukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa na kisan dubban ƙananan yara da mata a yankin zirin gaza wanda babu kunya amurka da wasu daga cikin ƙasashen turai suka fito suna mara baya akan abin da isra'ila take yi ɗari bisa ɗari raisi ya bayyana cewa dole ne al'ummomi na duniya masu 'yancin lamiri da kuma sauran kasashen musulmi da larabawa su ɗauki mataki na tankarar laifukan yakin isra'ila a kan al'ummar yankin zirin gaza sannan kuma bayyana cewa yanzu haka iran tana tattauna da wasu kasashe da suke da tasiri a yankin domin ɗaukar matsaya ta bai ɗaya wajen tunkarar lamarin ƙungiyoyin musulmi da dama a ƙasar amurka sun sanar da cewa ba za su sake zaben joe biden ba a zaɓuka masu zuwa domin nuna adawar su da manufofin gwamnatin sa na cikin gida da kuma na waje rahotanni sun ce a lokacin da shugaban kasar ta amurka joe biden ya isa birnin minneapolis ya haɗu da wata zanga-zanga ta shugabannin musulmi a yankin zanga-zangar wadda alama ce wadda take nuna cewa masu kada ƙuri'a musulmi na amurka za su iya juyi baya ga biden a zaɓuka masu zuwa alhali kuwa sun zaɓe shi a zaɓen shekara ta 2020 bangaren minnesota na majalisar musulmin amurka wanda shine babbar kungiya ta musulmi a kasar ta shirya zanga-zanga daban-daban har guda uku a wurare daban-daban a daidai lokacin da biden yake ziyara a jihar sanarwar ta kungiyar wadda ta fitar ta bayyana cewa joe biden zai rasa goyon bayan musulmi a zaɓukan da za a gudanar a shekara mai zuwa sakamakon rashin ɗaukar matakai da suka dace na dakil isra'ila da kuma taka mata birki akan kisan kyashi da take yi wa mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza da kuma rashin ɗaukar matakai a kan kyamar musulunci da ake yi a ƙasar amurka muna watsi da biden ne saboda ya yi watsi da mu in ji jilani hussein babban darakta na cibiyar a minnesota kamar da kuma shaidawa tashar nbc news a wani taron manema labarai ya ce akwai dubban musulmi a wannan jiha wanda ƙuri'a su take da tasiri kamar da kuma sauran jihohin amurka baki ɗaya akwai musulmi waɗanda suke kaɗa ƙuri'a da kuma biden ya san tasirin ƙura'unsu ta jama'a masu harkar kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran hukumar fcc da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa a najeriya zagon ƙasa ta sabunta ƙa'idojin yin kame da kuma bayar da beli akan waɗanda ke tuhuma da aikata laifuka hukumar ta efcc ta sanar da cewa daga yanzu za ta bayar da mahimmanci game da haƙƙoƙin waɗanda take kamawa da kuma matakan da za a ɗauka wajen bayar da belin su shugaban hukumar mr ola olukayede ne shi ne bayyana wannan umarni a cikin wata sanarwa wadda efcc din ta wallafa a shafin ta na x sannan kuma ya bayyana cewa daga yanzu ba za a amince jami'an hukumar su karbi takardun shaida ko so muhimman takardu daga wanda zai tsayawa mutumin da ake tuhuma ko kuma ake tsare da shi ba haka zalika da yanzu dole ne a yi kafa-kafa wajen ɗaukar fasfo na ƙasa da ƙasa daga wurin wanda ake tuhuma to a wani labarin kuma shugaban najeriya ɗin bola ahmad tinubu ya buƙaci majalisar dattijan ƙasar da ta bashi damar ranto wasu ƙarin makudan kuɗaɗe wanda su zai kai kusan dala biliyan takwas bayanai dai sun ce kudaden na karkashin wani shiri ne na gwamnati da karɓo bashi daga kasashen ƙetare a tsakanin shekara ta 2022 zuwa 2024 domin ayyukan samar da ababen mara rayuwa da inganta tsarin kiwon lafiya da kuma tsaro a najeriya cikin wasikar wadda ya kewa zauren majalisar dattijan najeriya shugaba bola ahmad tinubu ya buƙaci a bashi damar ranto dala biliyan bakwai da miliyan 86 sai kuma wani kashi na kuɗin na daban wanda ya kai euro miliyan 100 sai dai bai fayyace daga ina gwamnati za ta karɓo waɗannan makudan kuɗaɗe na bashi ba da ta cewa najeriya tana kan gaba wajen karfin tattalin arziki a nahiyar afirka dogaranta akan karɓar kuɗaɗen basussuka na karuwa a baya-bayan nan matsalar da masana kan harkokin tattalin arziki suke danganta ta da raunin gwamnati wajen tattara haraji da kuma karancin gangunan ɗanyen man fetur wanda take fitarwa zuwa kasuwannin duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da aka fitar ne cewa Sudan na gab da fuskantar matsalar taɓarɓarewar harkar ilimi mafi muni a duniya. duniya inda yara miliyan goma sha tara ba su zuwa makaranta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kimanin yara miliyan goma sha tara a sudan inda ɗaya cikin uku ba su zuwa makaranta yayin da mummunan rikicin ƙasar ya doshi watanni bakwai tun bayan bullarsa a tsakiyar watan afrilu asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da ƙungiyar sab da children ne suka bayyana hakan a wata sanarwa da suka fitar na haɗin gwiwa daga cikin yara miliyan goma sha tara kimanin yara miliyan shida da dugo biyar ne suka rasa damar zuwa makaranta saboda karuwar tashe-tashen hankula da rashin tsaro a yankunansu inda kusan makarantu dubu goma da ɗari hudu a yankunan da ake fama da rikici suka rufe ƙofofinsu a halin da ake ciki fiye da yara miliyan biyar da biyar da ke zaune a yankunan da yakin bai shafa ba suna jiran hukumomin yankin su tabbatar ko za a iya buɗe ajujuwan makarantu a yankunan su sannan rahotanni sun tabbatar da cewa tun kafin rikicin ya barke a sudan a watan afrilu kusan yara miliyan bakwai ba su zuwa makaranta a faɗin ƙasar ƙungiyoyin biyu sun yi gargaɗin cewa yara a sudan ba za su iya komawa makaranta nan da watanni masu zuwa ba idan yakin ya ci gaba wanda zai jefa su cikin haɗari nan da nan da kuma na dogon lokaci waɗanda suka hada da matsalar ƙauracewa muhallinsu da matsalar tilasta musu shiga cikin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da fuskantar cin zarafi musamman mata daga cikinsu. wakiliyar asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a sudan mandif ovrin ta yi gargaɗin cewa sudan na gab da zama ƙasa mafi muni da ke fuskantar matsalar ilimi a duniya ta ƙara da cewa yara suna fama da fuskantar mugun yaƙi fiye da rabin shekara wanda an kore su daga ajujuwa malamai da abokansu suna cikin haɗarin fadawa cikin wani hali wanda zai iya barazana ga makomar rayuwarsu ta nan gaba baya ga samun ilimin karatu da rubutu da kuma lissafi yara suna kuma koyon ilimin zamantakewa da tunani a makaranta wanda a lokacin rikicin yaƙi zai iya zama muhimmiyar hanyar tunkarar matsalolin tashe-tashen hankula rasa 'yan uwa da dangi da abokan arziki da kuma fuskantar hatsarori a fuskokin rayuwa daban-daban a lokaci guda kuma makaranta tana baiwa yara damar samun damar kwarewa a wasu muhimman ayyuka na gudanar da ceton rai kamar su abinci mai gina jiki kula da lafiya da kuma tallafin zamantakewa Arif Nur, daraktan kungiyar Save the Children a Sudan, ya ce tun lokacin da rikici ya barke Sudan ta zama babbar tushen bullar matsalar 'yan gudun hijira mafi girma a duniya, inda mutane miliyan hudu da digo hudu suka rasa matsugunansu a kasar, ciki har da yara kimanin miliyan biyu da biyar. bugu da ƙari yara miliyan biyar da suka kai shekaru biyar a duniya da suke tafiya makaranta sun samu kansu a cikin tarko a wuraren da ake fama da rikici yanayin da ya jefa su cikin haɗarin rasa muhimman abubuwa a fagen rayuwa wato samun damar ilimi da fasaha da koyon muhimman ayyukan kariya har ila yau a cikin wata sanarwa da hukumomin biyu suka fitar sun bayyana cewa kudaden da ake kashewa kan ayyukan jin daɗin jama'a ya samu koma baya matuka saboda malamai a kusan dukkanin jihohin ƙasar sudan sun yi hasarar albashinsu tun bayan barkewar rikici a ƙasar sannan akwai ƙarancin kayayyakin ilimi kuma ba a kula da kare wuraren ilimi ko da yake ana ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da cewa tsarin ilimi a sudan yana ci gaba da yin tasiri a wasu 'yan yankuna kaɗan amma akwai takura sosai ga kuma buƙatu da suka mame yankunan ƙasar cikin sauri a cewar sanarwar baya ga mummunan tasirin da ke addabar yara kai tsaye akwai kuma bullar kasadar da ke tattare da kusan dukkan yaran sudan wanda ya yi sanadin hana su zuwa makaranta wani bincike na baya-bayan nan da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya gudanar yana nuni da cewa akwai matsalar bullar hasarar kudaden shiga idan ba a yi gaggawan magance matsalar ba za ta haifar da hasarar kudade da yawansu ya kai dalar amurka biliyan 26 waɗanda za su kyautata rayuwar yara da yakin ƙasa da ke shafa kai tsaye asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da ƙungiyar save the children suna aiki tare da abokan haɗin gwiwa don tabbatar da cewa miliyoyin yaran sudan sun samu ingantaccen ilimi tare da komawa makaranta ba da daɗewa ba cikin aminci kafin shekarar karatunsu na nan gaba ya kasance ya fuskanci barazanar rushewa hakanan asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da ƙungiyar save the children sun yi kira ga hukumomin sudan da su sake buɗe makarantu a wuraren da suke da tsaro da zaman lafiya tare da tallafawa wasu hanyoyin ilmantarwa a tsakanin al'ummu da ba zai yiwu a buɗe makarantu ba saboda matsalolin tsaro da rashin zaman lafiya kamar yadda kungiyoyin biyu suka kuma yi kira ga kasashen duniya da su haɗa kai da yaran sudan da suke fuskantar matsalar taɓarɓarewar harkar ilimi wajen samar musu da kayayyaki da tallafi don tabbatar da cewa miliyoyin yaran sudan sun koma makaranta da kuma tabbatar da cewa yaran da rikicin ƙasar ya shafa sun samu damar koyo da tallafin kai da na halin zamantakewa a matsugunan da suka samu masu aminci a gefe guda kuma kwamitin kare haƙƙin bil'adama da ke da mazauni a birnin janeba ya gudanar da zama na musamman domin tattauna halin da ake ciki a ƙasar sudan bayan shafe tsawon watanni ana gwabza ƙazamin faɗa tsakanin sojojin ƙasar sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda ya ɓarke tun a ranar 15 ga watan afrilu a halin yanzu da dai fada a sudan ya yi sanadin mutuwar mutane kimanin dubu tara da kuma raba wasu kimanin miliyan biyar da digo shida da muhallinsu inda suka yi kaura zuwa wasu sassan cikin kasar da kuma kasashen da suke makwabtaka da su yayin da ake sa ran bullar masifar yunwa da ba a taɓa ganin irin ta ba a kasar nan da wasu watanni masu zuwa a cewar majalisar ɗinkin duniya babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya bolka turk ne ya buɗe zaman taron tare da yin allah wadai da mummunan tashin hankali da ya haifar da karuwar yunwa da raba mutane da muhallinsu inda ya ce ɓangarorin biyu da suke faɗa da juna wato sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa sun tattake dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa musamman ƙa'idojin kare haƙƙoƙin fararen hula ya kuma jaddada cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ce ta yi kira da a gudanar da wannan zama na musamman domin nuna damuwarta cikin gaggawa game da nuna mahimmancin rayuwa da haƙƙin al'ummar sudan sannan ya buƙaci dukkanin ƙasashen da suke da tasiri a yankin da su ƙarfafa hanyar warware wannan rikici ta kowace hanya hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙuduri da mafi rinjayen ƙuri'u inda wasu ƙasashe suka ƙi amincewa da ƙudurin yayin da wasu suka ƙi kaɗa ƙuri'arsu kan ƙudurin daga cikin kasashen da suka kada kuri'ar kin amincewa da kudurin akwai algeria morocco qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa sudan da china daga cikin kasashen da suka kada kuri'ar amincewa da kudurin akwai faransa jamus mexico ukraine burtaniya da kuma amurka ƙudurin ya yi kira da a dakatar da tashin hankali cikin gaggawa ba tare da gindaya wani sharaɗi ba sannan kuma dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna su koma kan batun shirin miƙa mulkin ƙasar ga fararen hula sannan ƙudurin ya kuma bayyana buƙatar a gaggauta kare fararen hula da ma'aikatan jin ƙai tare da tabbatar da ɗaukar matakin hukunta masu hannu a take haƙƙin bil'adama Mr. Turok ya ce al'ummar Sudan sun haskaka wata fitilar sabon bege ga miliyoyin al'ummun duniya ta hanyar gudanar da zanga-zangar da ta ɓarke a shekara ta 2019 tare da kawo ƙarshen mulkin kama karya na tsawon shekaru da dama a ƙasar da kuma ruguza matakan take haƙƙin bil'adama wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na Umar Hassan Albashir da ya daɗe yana yi a ƙasar. ya yi nuni da cewa mata da matasa ne suka jagoranci wannan zanga-zangar inda suka nemi shugabanci na gari kan sabuwar yarjejeniya tsakanin gwamnati da al'ummar ƙasa bisa tsarin dimokuraɗiyya 'yanci adalci da samun ci gaba mai inganci ya taɓo ziyarar da ya kai ƙasar sudan a watannin baya kafin ɓullar rikici a ƙasar a aikinsa na farko a matsayinsa na jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya wannan ziyara ta zo daidai da tattaunawan da ake yi na kafa gwamnatin farar hula kan tsarin dimokuraɗiyya mai inganci Mr. Turk ya kara da cewa yau an samu bullar barna mai yawa da ta lalata fata da 'yancin miliyoyin mutane. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku Iran na ta buƙaci kasashen musulmi su daina duk wata hulɗa ta kasuwanci da Isra'ila ciki har da cinikin man fetur. sakamakon hare-haren da isra'ilar ke ci gaba da kaiwa a gaza malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana gidan rediyon bewach hausa ne muku barka da kasancewa wani lokaci mai magana dala jilima daga nan cikin birnin kano a tarayyar najeriya a jagoran juyin juyali na musulunci na ƙasar iran a mun ji daɗin wannan kalamai da yi wadda yake kira ne babba ga al'ummar musulman duk duniya baki ɗaya wanda yake janyewa ƙasar isra'ila daga harkar diplomasiya zai karfafa karfin gwiwar cewar a muna tare a musulman duk duniya suna tare da ita kankin kanta wato zirin gaza bisa nuna tar da allah waje da ita kankin kanta isra'ila da take yi musu kisan gilla ba dare babu rana wannan yanke alaƙar kasuwanci ta diplomasiya za ta janyo nuna fushi na al'ummar musulman duk duniya ina fata wannan ya zamto kamar takunkumi ne dukkanin kasashen duniya kuma za a ba da gudunmawa kamar yadda ya kamata ina addinin ya koyar da mu dukkanin abin da ya shafi musulmi ya shafi musulmi duk duniya allah ya taimaki musulunci da musulmai da magana ɗalaji lima da kanan cikin birnin karo a tarayyar najeriya amina tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana abdurrahman hassan na ma'aiki da bazau karamar hukumar buji local government jigawa state da ke najeriya a wannan rediyo gidan rediyo na kiran gidan rediyon musulunci gaskiya ne wannan maudu'i da kuka dora abu ne mai kyau kuma sai dai wa wannan shugaban kasa na kuna kiran addu'ar fatan fatan alkhairi da fatan Allah ba shi ikon gamawa da duniya lafiya wallahi yi jan hankali wanda ya kamata a ce dukkanin kasashenmu na musulmai sun riga sun aiwatar amma saboda tsoro da sun zama kannukan farauta na wa'annan yahudawa da turawan shine yasa suke goya musu baya suna ji suna gani ana kashewa yan uwanmu musulmai a wannan kasa zirin gazan nan ana ta kashe mana su amma suna gani isra'ila nan tana ta kaiwa har-har amma sun yi shiru daga ciki ma wasu shugabannin nan namu da yake gurɓatattu ne har suna gayyatowa wasu wa daga isra'ila kan su zo su kulla wani yarjejeniya na kasuwanci wanda wannan abin allah wadarai ne Assalamu alaikum gidan radio BOA da Hausa gobe da Prezi zakin wata a karto Umar dan na falla mamba ne na masu kira da saurare a jihar Agadez gaba daya zan tso magana ta bisa wannan lahi kuma ne ayyukan hulɗar kasuwanci bisa harkar man fetur da musulmi kai da Isra'ilawa to gaskiya wannan Isra'ilawa da suka musulmi ka hulɗa da su ya kamata musulmi su yi ya shafa ma kayan Isra'ila lafiya na duniya gaba ɗaya ma kuma su jajirce da addu'a kuma su samu su ba musulmi haɗin kai kuma su ba su makannan nukiliya wa'anda za samu su fatattaki isra'ila wannan fiye da yadda ba a zato kuma allah da suka gama kan da wuri guda suka gama da addu'a za su samu nasara bisa gare su fiye da yadda ba a zato in allah da kuma musulunci za a jagorantar duniya gaba ɗaya kuma allah kama mana kuma allah tabbatar mana da alheri insha allah sai na da gare ku gidan radio biyu da hausa mai magana gobe da firezi zaki wata a karshen umar na falla ba na masu kira da saurari a jihar agadas gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Radio Iran mai magana Abubakar Aja daga Agris Jamhuriyar Nijar. A yau na fito ba da ra'ayina na jagoran juyin juya hali na musulunci na Iran Ayatullahi da ya ce a yanke hulɗa da ƙasa Isra'ila bisa kan hari da take kai ma mutanen gaza a yanke hulɗa na kasuwancin man fetur da su to ni a gani na wannan ya ma yi sassauci kwarai bisa kan ta'addancin da suke zama na suna yi kamata ya yi wannan kasashe na jagorancin iran da kasashe duka na musulmi duk inda suke na duniya su fara yin tunani ya za a yi su taimaka ma ƙasa palestino da makamai ai suna buga gaba da kare kai to su ma su tura musu makamai na kare kai na halborokoki da makamai na tattare eh, misuloli da suke zama suna tura ma ƙasa gaza wannan ni a ganina shine shawara kamar yadda suka tashi su ma mutane lokacin da aka fara yaƙi ikiran suka ce ai za su tura musu makamai na kare kai to ya kamata ƙasashe su ma wannan na musulmi su tashi su taimaka ma ƙasar gaza Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram. Hakikanin gaskiya za mu cewa wannan kiraye-kiraye da jagoran yuwe na hali na kasar Iran Ayatollah Sayyid Ali ya yi bukaci ƙasashen musulmi na duniya ka kaurace wa kasuwanci na man fetur kanansu da isra'ila wannan za mu cewa abu ne mai kyau da haka yana da kyau duk kasashen musulmai masu kishin musulunci yana da kyau kaurace wa kasar isra'ila domin tana kisan gilla ne ga al'ummar falastinawa wanda basu su ji ba gani ba ake nuna masa zalunci karara da haka muke fata allah sa kiranta ya kai ga kunun da suka dace allah ya kawo nasara gagaruma da dauki a ga falastinawa a sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabir sila usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kirar sauran radio ta afirka to dangance da wanga ikirari da ali ayatullahi alkamna iya jagoran juyin juyin hali na kasar iran wanda yake kira da kasashen musulmi ya kamata su tashi su katse hulɗar kasuwanci da su da isra'ila musamman abin da ya banci ban fetur to gaskiya mu ana magani kasashen musulmi sun makaro saboda kamata a ce kasashen musulmi sun ɗauki hali irin yadda hezbollah ta yi wanda kowa yana ganin hezbollah tana yin bakin ta tana kama sojojin isra'ila hari don su gane cewa irin yadda suke azabtar da mutane musamman mutanen gaza ya kamata a ce sun gane kuskure ne suka yi to muna kira da kasashen musulmi ya kamata su tashi su ɗauki hali irin na hezbollah banda ma katse kasuwar man fetur tsakaninsu da isra'ila to su ɗauki hali irin na hezbollah wanda za su daga kai ma isra'ila hari akai-akai da su da sojojin amurka ta la'akari da amurka nan ta hoto karara ta ce duk abinda isra'ila take ga gaskiya ne abin takaici har da wasu ɗaiɗaikun ƙasashen afirka wanda sun goya isra'ila baya suna cewa ya kamata ta ci gaba da kai hare-hare a cikin gaza assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio ta yaran radio iran ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya wanga maudu'i da kuka saka yayi daidai amma ni daidai rabilu malam adamu na tabbatar da wannan aya da ta sabka ina munafiqina fi darkil asfal fannar ba ka kahirai ta sabka ba ga musulmi ta sabka dan saboda da kiyaye manahici amma yanzu ka diba cikin musuluncin nan wai saboda Allah da annabi ina ne ake tamaka da musulunci ko da yake karatu ya riga ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in dai addinin musulunci ya kololuwa ya kai wurana. sama sama to babu mai kamo shi mai doshi ƙasa sai mutumin farisa su ita ce ko iran to lokaci ya yi kuma wannan hadisi ya inganta ya zama sahihi dalili kau da ai akwai wa'anda ake suke ganin kamar su 'yan iran 'yan shi'a ne ba ruwansu da addini binna addinin su daban da na kowa to su kadai ke da izinin yin magana ba su kan addinin musulunci a duniya kan baki daya amma dama an ce akwai wasu dama yahudawa ne amma musulmi ne sun yi gum sun ja bakinsu sun rihi. assalamu alaikum sashen hausa na biyu wata jamhuriyar musulunci ta iran mai magana sule mutu alhaji birnin wanda aka yi sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya to sai mu ce wannan abin yabawa ne kiran da shugaban jirgin juhali ayatollah algameni ya yi na kasar iran da zumma yan uwa musulmi za su saka wa kasar eh, isra'il takunkumi gaskiya wani abu ne mai kyau ya kamata su saka musu takunkumi mummuna wanda za su fahimci me suke a duniya ganin cewa yanda sauran yahudawa 'yan uwansu da kafiran duniya suke ba su goyon baya ta karkashin ƙasa ya kamata musulmin duniya su fito su ba da nasu goyon baya ga kasar palestine a bayyane su nuna mata cewa ke wannan abu da take bai cancanta ba sannan kuma su yi duk mai yiwuwa da za su yi su ga ƙasar palestine ta fita daga cikin halin da take ciki da haka muke adda allah ya ba musulmi da musulunci kariya assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa rediyo iran suna na udu muhammadu a jetkori a karamar hukuma ta girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar dangance da maurin da kuka sa na wannan mako akan eh, shugaban juyin jihali na musulunci na Iran da ya kira ga kasashen duniya na musulmai su yanke fulɗan kasuwanci da ƙasan Isra'ila sakamakon hare-haren da ake kai wa Falasinawa a Gaza to wannan ya yi daidai kuma muna fatan eh, shugabannin kasashen Laraba kamar su Saudiya da manyan kasashe da daular Laraba da dukkan ma kasashen mu afirka za su yanke hulɗa da kasan isra'ila hulɗa wajen kasuwanci da eh, man fetur da komai da komai dai a da kayayyakin su na sayarwa duka kar a saya na gode radio tehran Sashen Hausa na gidan Radio Iran sunana Sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Da wannan buƙatar da jagoran juyin juya halin musulunci na kasar Iran wato Said Ayatollah Ali Khamenei ya aike wa takwarorin shi musulmai na kasashen duniya da cewa su ɗauki matakan hukunta ladabtar da kasar Isra'ila akan mamayar da take can tana ci gaba da yi a yankin zirin Gaza da ke Falasɗin ba bugo ba zagi ta hanyar eh, katse hulɗar kasuwanci da ita hakan ya yi daidai kuma ni ana nawa gani wannan tamkar wata dama ce ma ga kasashen duniya musamman ma na musulmai domin idan sun ce suna shakkar isra'ila da sauran kasashen da suke koya mata baya ba za su iya eh, karawa da ita ba to wannan tamkar wata dama ce ta karya lagon isra'ila kuma ina fatan kasashen eh, musulmi za su gaggauta amsa kiran da wannan shehin malami ya musu daga karshe ina mai addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki duk wanda ake zalunta a wannan al'amari da ke gudana a can eh, gabas ta tsakiya ina fatan za ku tashi lahiya boh to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan dan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. tunzu kuma sai shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma.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 kuma kike tsoro abokina ne wannan likitan ya daga mata kai alamun e sannan ya duka ya saka hannunsa ya dauke ta ya saka a francis ya rufe ya nada kujerar ya saka ta a bayan motarsa ya zagayo zai shiga motar wayarsa ta sake yin ringin sai da ya zauna sannan ya duba wayar sai ya ga bakwar ba fikin yayi ya kara a kunne sai madina ta yi masa sallama assalamu alaikum madina ce ina ji ka kawo ta gidan mu hajiya ta amince mahaifinku fa shi ma ya amince baya gidan amma na yi magana da shi ta waya bai sake cewa komai ba ya kashe wayar ya yi mai motar ki ya yi reverse suka fice daga gidan bai yi wata doguwar tafiya ba suka iso gidan su madina hon ɗaya ya yi aka buɗe masa get ɗin ko kamin ya faka harabar gidan madina da ƙannanta biyu mata sun fito da su suna tarbansu su fuskar sa a sake alamar suna maraba da zuwanta ina fatar dai kina ra'ayin zama ba na son na tilasta ki kuma zan rika zuwa kullum ina duba ki idan kin ga wani abu na damun ki ki faɗa min kin ji ta daga masa kai sannan ya buɗe mota ya fita kamin ya zagaya ya buɗe gefen da amina take har madina ta rungume aminatu a gabansa haka da ta yi kuma ba karamin daɗi ya masa ba domin a ganinsa ko ba komai ta nuna mata rashin kyama da kansa ya fito da wuciya din ya ajiye ta nesa da inda motar take ita kuma ta riko aminatu ta suka fito a matso da kujerar a'a ki taka a hankali ki isa gurin kujerar ya kamata ki ringa takawa akwai zafi sosai ta faɗa kamar za ta fashe da kuka madina ta yi dariya ai ko ƙara ki saba domin ni ba zan yarda ki ta zama kan kujera ba kullum dole ne ki fara tafiya da wash wash ta ƙarasa gurin kamin ta zauna har ta gaji har ta ƙahu madina ta fara tura kujerar talba kuma yana ɗagawa ƙannanta da ke gaishe shi kai sai kuma ya tsaye har sai da suka kara gurin kofar falon sai ta juyo ta kalle shi ya sakar mata murmushi mai kyau madina ta ji gabanta ya yi mugun faduwa sai yanzu tabbatar da laila ta ta fita juriya domin ba ta jin za ta iya jurewa talba ya ringa kula aminatu a gabanta saboda shi yanzu ma ba dan tana neman kusanci da shi ba da ba za ta yarda ta karɓi aminatu ba maraba maraba hajiya ta faɗa da fuskar da ke nuna dole madina ta mata ba don tana so ba ina wuni lafiya kalau tana amsawa ta kalli madina sai kuma ta ɗanyi murmushi yanzu bari mu fara cin abinci sannan ki wanka ki huta ina son zan yi sallah oke ta tura ta har zuwa ɗakinta nan za mu zauna ɗan ne ɗaki na so yanzu mun zama mu biyu aminatu dai bata ce komai ba har gaban gadonta ta kai ta ta fita ta ɗebo mata abinci da aka girka shinkafa da miya da kanta ta yi fidin ɗinta sannan ta kai ta ban ɗaki ta haɗa mata ruwan wanka ta fito ta baro ta a ciki bayan ta gama ta koma ta tura ta suka fito wata doguwar riga ta ɗauko mata taimaka mata ta saka sannan ta nuna mata gabas ta bata hijabi haka ta yi ta wuni tare da ita a ɗakin tana kunna mata tv can kuma ta ja ta da hira da dare ma a tare suka ci abincin dare sannan ta ɗauko mata ɗaya daga cikin fafinta na kwana ta bata ta saka sannan ta ɗauko wayar ta ta rike ko na kira miki talba ki masa sai da safe aminatu ta shiru kamar mai tunani a'a sai madina ta kai hannu ta dafa ta ai ƙari ki saba da gaisawa da shi ai zai ji daɗi kuma zai ce kin damu da shi kamar yadda shi ma ya nuna miki kulawa to sai madina ta yi murmushi ta nemi nambarsa ta kira shi idan ya ɗauka ki ce kina son ki ji muryarsa ne kamin ki kwanta to wayar ta yi ringin ta katse bai ɗaga ba ta san talba baya son hayaniya haka ya sa ba ta sake kira ba bai daga ba watakila baya kusa da wayar aminatu ta daga mata kai sannan ta kwanta saman gadon tare da 'yan mintuna madina ta sake kiran talba rejectin call din yayi ya kira jiki na rawa ta ɗauka. hello madina bana son yawan kira ka yi haƙuri don allah ni ma ban son kiran ka aminatu ce ta ce tana son na kira mata kai yayi shiru bai ce mata komai ba sai ta sake sai ta saka wayar a hand ta miƙa wa Aminatu. Faɗa yayi Aminatu ta tambaya kamin ta karɓa. Ban yi faɗa ba shalele baki kwanta ba? Eh akwai wata matsala ne? A'a kawai ina son na ji muryar ka ne Kamun na kwanta. Ya murmushi shalele sleep tight me hakan nan baki san abin da haka ke nufi ba eh ni ba na jin turanci to za a koya miki ki kwanta ki kwanta yanzu ki bacci da kyau to sai da safe sai da safe yanke kiran sai ya yi daidai ta sauke ajiyar zuciya da madina ta yi domin har ga allah ba ta ɗauka tana kishin talba ba har haka ba sai yanzu a take yanayinta ya canza ta kwanta ba tare da ta cewa aminatu komai ba washe gari a ɗakin ta ta kawo mata komai na karyawa sannan ta nufi waya ta nufi wayar ta da ke ringin ta ɗauka hello madina kike lafiya kalau kamar kabir ni ne baki da namba ta ni ai ina da taki hmm, ya aikin alhamdulillahi yarinyar nan tana gurinki wai shalele eh tana nan shalele kuma eh haka na ji talba na kiranta na ɗauka haka kuke kiranta ne ai saboda tana da sunan momi a'a zan zo na duba ta yanzu momi ta sako kenan no ba tana ciwo a kafar zan duba ciwon ne kuma ga maganinta nan kin manta To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tunzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 a yankin gabas ta tsakiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar rasha vladimir putin ya ɗora alhakin rikicin yankin gabas ta tsakiya musamman abin da ke faruwa kan yankin zirin gaza kan kasashen yammacin turai yayin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take zafafa kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza sannan shugaban kasar na rasha ya kuma zargi amurka da sanya da hargitsi da tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya a cikin wata sanarwa da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin ga zaman taron mambobin kwamitin tsaro da sulhu na kasar rasha jami'an gwamnati da shugabannin hukumomin tabbatar da tsaro shugaba putin ya ce masu mulki a amurka da waɗanda ke kewaye da su ne ke da hannu wajen kashe falasinawa a yankin zirin gaza da kuma ruruta rikice-rikicen da suke faruwa a ƙasashen ukraine iraki da siriya shugaba putin ya kara da cewa kasashen na yammacin turai da amurka suna son ci gaba da faruwar hargitsi a yankin gabas ta tsakiya don haka amurka na yin iyakacin kokarinta wajen bata sunan kasashen da suka dage wajen ganin an tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza cikin gaggawa da kokarin ganin an dakatar da zubar da jini kuma kasashen da a shirye suke don ganin an gabatar da gaskiyar hanyar magance rikicin palestino rasha tana goyon bayan hanzarta tsakaita buɗe wuta a yankin zirin gaza kuma tana goyon bayan ganin an samar da kasashe biyu na palestino da na yahudawan sahayoniya sannan a gefe guda kuma rasha ta fusata gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila saboda karɓan bakoncin tawagar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta falastinu domin jin mahangarsu kan abubuwan da suke faruwa a falastinu shugaba putin ya ce babbar hanyar warware wannan rikici da ke tsakanin falasinawa da yahudawan sahayuniya ita ce kafa kasar falasinu mai cin gashin kanta yana mai nuni da cewa amma wannan ba ita ce manufar kasar amurka ba sannan shugaban kasar rasha vladimir putin ya kuma zargi hukumomin leƙen asirin kasashen yammacin duniya da ukraine da taimakawa wajen tada tarzoma a jamhuriyar dagestan na kasar rasha inda a cikin daren ranar lahadi dandazon jama'a suka yi ƙoƙarin tare fasinjoji da suka isa filin jirgin birnin mahajkala na yankin a wani jirgin da ya taso daga haramtacciyar kasar isra'ila rahotanni sun bayyana cewa wasu fusatattun jama'a a jamhuriyar dagestan mafi yawan musulmin kasar rasha sun mame filin jirgin saman birnin makhachkala domin nuna rashin amincewa da saukan jirgin saman haramtacciyar kasar isra'ila a filin jirgin lamarin da ya tilasta wa hukumomi rufe filin jirgin tare da karkatar da jiragen sama masu sauka zuwa filayen jiragen sama na daban hotunan bidiyo da yawa da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna cunkoson jama'a a cikin filin jirgin saman na birnin mahachkala da kuma kan titunan jirgin wasu suna daga tutar falastinu wasu kuma sun tilasta rufe kofar shiga filin jirgin saman na kasa da kasa. a cikin hotuna da bidiyo da tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ta watsa ta nuna taron jama'a da suke wajen filin jirgin saman suna rike da alamun nuna kyama ga haramtacciyar kasar isra'ila da suka hada da rera taken cewa suna adawa da 'yan gudun hijiran yahudawan sahayoniya domin babu wurin da ake kashe ƙananan yara a jamhuriyar dagestan har ila yau shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa harin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan asibitin baptist da ke zirin gaza a ranar talatar wancan makon wani lamari ne da ke matsayin bala'i kan dan adam kuma mai firgita ruhi yana mai bayyana fatansa na ganin an dakatar da rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa. a zaman taron manema labarai da ya gudanar a kasar china shugaban kasar rasha vladimir putin ya kara da cewa suna buri tare da kasashe masu mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da ba sa son ganin ci gaba da samun bullar rikici tsakanin falastinawa da yahudawan sahuniya da ƙoƙarin ganin an ɗauki matakan warware saɓanin da ke tsakaninsu cikin hanzari putin ya jaddada cewa rasha na ci gaba da goyon bayan kafa a kasar falastinu mai cin gashin kanta tare da kasancewar gabashin birnin kudus a matsayin babban birninta wanda matsayi ne da ba shi da alaƙa da rikicin da ake ciki a halin yanzu saboda ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da suka tabbatar da hakan a nashi bangaren dimitri medvedev mataimakin shugaban kwamitin tsaron kasar rasha ya ce harin bam da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai kan asibitin baptist da ke zirin gaza yana matsayin laifin yaƙi ne kuma rasha ta buƙaci a nuna hotunan tauraron dan adam da ke tabbatar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da hannu a harin da kuma tabbatar da tushen kai harin a shafinsa na telegram medvedev ya rubuta cewa babban alhaki kan harin bom da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kan asibitin baptist ya rataye ne a wuyar kasar amurka kuma harin mai daga hankali kan asibitin tabbas yana daga cikin laifukan yaƙi da za a ɗora alhaki na ƙarshe a wuyar waɗanda suke kashe makudan kuɗaɗe wajen rubuta wutar yaƙe-yaƙe a falastinu da ma sauran ƙasashen da suke son cimma manufofinsu a sassa daban-daban na duniya. kan wannan lamari ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta ce dole ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samar da hotunan tauraron dan adam kan yanayin kai harin domin tabbatar da rashin hannunta a kai harin da kuma tabbatar da tushen harin azantawarta da gidan radiyon sputnik mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zaharova ta kara da cewa suna da sani tare da daukan irin wannan muggan ayyuka da suka saba wa doka a matsayin laifi da kuma tauye haƙƙin ɗan adam zaharoba ta bayyana cewa akwai yiwuwar wasu yunkuri da wasu za su yi wajen wanke kansu daga alhakin wannan mummunar hari amma ba za a gamsu da yin tsokaci kawai ta hanyar kafafen watsa labarai ba kan ire-iren waɗannan ayyukan wuce gona da iri na rashin ɗan adamtaka ta kara da jaddada yin kira da cewa a ɗauki matakin samar da hotunan tauraron ɗan adam kuma abokan hulɗar amurka za su so ganin hakan tun a ranar talata 17 ga watan oktoba ne sojojin gwamnatin haramtacci da kasar isra'ila suka ɗauki matakin kai hari da makami mai linzami kan harabar asibitin al'ahali arab da ake kira da asibitin baptics da ke zirin gaza inda suka kashe ɗaruruwan fararen hula da 'yan gudun hijira kuma ana ci gaba da samun ƙaruwar mace-mace a tsakanin waɗanda suka samu munanan raunuka inda rahotannin farko-farko suka tabbatar da mutuwar mutane sama da 500 kamar yadda ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta sanar shugaban kasar rasha vladimir putin wanda kasarsa ke cikin rikici da ukraine da babu takamaiman lokacin kawo sa ya gano cewa a cikin arangamar da ake yi tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila babu wata hanya da za a shawo kanta cikin sauki saboda matsala ce da take tattare da mummunan hatsarin gaske da suka shafi batutuwan tarihin ƙasa da siyasar yanki idan aka yi la'akari da wasu bayanai za a iya cewa putin na fatan cimma manyan manufofi guda biyar daga yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya kuma ba zai yiwu a ce wasu daga cikin waɗannan manufofi ba su kasance cikin batutuwan da suka tattauna tsakaninsa da takwaransa na ƙasar china xin jifin ba a yayin ganawar su a gefen bayan taron dandalin sabbin hanyoyin siliki ko kuma abin da aka kira da the belt and road initiative a birnin beijing a ranar larabar makon jiya kuma a ciki akwai manufofi biyar da shugaba putin yake son faruwarsu da suke da alaka da abin da ke faruwa a yankin bayan shafe tsawon kwanaki 600 ana yaƙi a ƙasar ukraine wanda ake ganin zai ci gaba da wanzuwa na tsawon lokaci kwatsan sai ga bullar rikicin yankin gabas ta tsakiya da zai kawar da hankulan ƙasashen duniya daga rikicin ƙasar ukraine dangane da haka mataimakin darakta mai sanya ido kan harkokin kasashen faransa da rasha igo delenio ya ce harin da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kaddamar kan haramtacce kasar isra'ila zai taimaka wajen karkatar da hankulan al'ummar yammacin turai daga batun rikicin kasar ukraine ganin sakamakon da yake dauke da shi alexander gabue wani babban mai bincike a kungiyar kanengiya endowment for international peace ya yi imanin cewa bullar wannan rikici na Falasino alheri ne ga kasar rasha domin zai karkatar da hankalin amurka da kasashen yammacin turai sosai daga batun rikicin kasar ukraine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 to amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa sama wanda aka ji muryoyinsu ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.